yanzu haka kuma ta tunkari arewacin babban birnin kasar a najeriya 'yan sanda a jihar kano da ke arewacin kasar ne suka yi karin haske kan mutum 873 da suka kama a lokacin zanga-zangar da aka gudanar a farkon wannan watan mutane 600 an riga da an gurfanar da su a gaban kotu wato wanda zargi ne akan abin da ya shafi fitowa da yadda aka fake da zanga-zanga aka koma sace-sace na kayan mutane ta adi. Hukumomi a Nijar da Burkina Faso sun hana hukumar UNDP e ta Majalisar Ɗinkin Duniya gudanar da wani rangadi kan lamarin tsaro a ƙasashensu. To amma yanzu za mu fara ne da sauraron labarun duniya daga Zulaiha Abubakar. Magajin garin Marathon a arewa maso gabashin Athens ya ce yankin na fuskantar bala'i sakamakon wutar daji. An kwashe mazauna yankin da yawan ya kai dubu bakwai tare da masu makwabtaka da inda gobarar take ƙara mamayewa. Al'amarin ya sa tilas iyalai sun bar mahallansu inda aka canzawa akalla wasu asibitoci biyu wurare. Wutar ta isa tsaunin Penteli mai cike da dazuka. kusan ma'aikatan kashe gobara ɗari bakwai da masu aikin sa kai ne suka kai ɗauki domin kashe gobarar. Mariana fafatai na ɗaya daga cikin mazauna Pentali take cewa gobarar na ci gaba aikin kashe wutar yana da matukar wahala tun cikin dare gidaje suka fara ƙonewa. ana tuhumar shugaban kungiyar asiri a kasar kenya da laifin kashe mabiyansa fiye da 400 jagoran addinin pastor paul ntange mackenzie tare da wasu mataimakansa na fuskantar tuhuma kan laifukan da suka hada da ayyukan ta'addanci da kisan kai da garkuwa da mutane da kuma azabtar da yara ƙanana a dajin shakahola an gofanar da Pasto Mackenzie a wata kotu da ke Mombasa tare da kusan mutane 90 da suka hada da mata da yara kanana da ake wa shari'ar kisan kan. da farko an zarge shi da sanya mabiyansa wato da suka hada da yara ƙanana daina cin abinci har su mutu tsoffin mabiya kungiyar asirin sun bayyana yadda aka umarce su da fara azumin da zai kai su lahira mai gabatar da kara ya ce ganau hudu na nan cikin shiri inda wasu suka buƙaci bayar da shaida a cikin sirri a wannan mako munin al'amarin da ya faru a dajin na shakahola ya sanya 'yan ƙasar kenya da dama bukatar sanin abin da ya hana 'yan sanda kai ɗauki. An kama Tundu Lissu jagoran adawa a Tanzania tare da wasu daga cikin mambobin jama'iyyarsa a gabanin gangamin da matasa suka shirya gudanarwa. 'Yan sanda sun haramta taron bayan sun ce jam'iyyar na shirya tarukan da za su haifar da tarzoma. A ranar Lahadi aka kame gwamman 'yan kasar ta Tanzania a lokacin da suke kan hanyar zuwa birnin Beya wanda ke kudu maso yammaci don halartar bikin ranar matasa ta duniya. A bara ne jagoran adawar Mr. Lisu ya koma Tanzania bayan shafi sama da shekaru biyu yana gudun hijira a kasashen Turai inda ya jinyar raunin harbin bindiga. Ya da yi fice wajen sukar tsohon shugaban kasar John Magafuli. Kuna sauraron labarun duniya daga sashen Hausa na ppc Zababben shugaban kasar Indonesia ya jaddada aniyar ci gaba da aikin wato ginin sabon babban birni wanda wato wanda ya gada ya faru. pasti kita selesaikan dan ya walaupun memang rencana garis besar Sabon shugaba Prabowo Subianto na Indonesia yake cewa aiki ne da zai dauki dogon lokaci kamar yadda ginin sauran manyan birane ya dauki lokaci mai tsawo amma ina tabbatar muku da cewar cikin shekaru biyar zai fara aiki an gina nusantara a wani yankin kasar mai wato mai dazuka sama da kilomita dubu daga jakarta a babban birnin kasar na yanzu shugaba joko widodo mai barin gado ya gudanar da cikakken taron majalisar zartar ruwa na farko a birnin ya kuma yunkurin watsi da fargabar da masu zuba jari suke yi game da dogon lokacin da za a ɗauka kafin kammala ginin birnin. Mahukunta a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun ce ana fargabar mutuwar fasinjoji goma sha shida a sakamakon kifewar jirgin ruwa. Kwale-kwalen na ɗauke da manoman shinkafa da za su je gona a ranar Lahadi. Hukumar agajin gaggawa ta ƙasa ta bayyana cewar wasu mutane goma sha tara sun tsira. An samu gawa ɗaya yayin da mata da yara ƙanana ke cikin waɗanda suka ɓace bayan jirgin ya tashi daga garin Dundaye. direbobi da masu kamun kifi na daga cikin waɗanda suka shiga aikin laluban waɗanda suka yi batan dabo mahukunta sun bayyana cewar jirgin ruwan ya ɗauki fiye da kashi biyu na fasinjojin da zai iya ɗauka a ka'ida a ranar alhamis ɗin da ta gabata wasu manoma goma sha biyar suka nutse a ruwa yayin da jirgin su ya kife a jihar jigawa da ke arewacin najeriya to ƙarshen labarin duniyar kenan daga sashen hausa na bbc a gaida zulaiha abubakar da ta karanto mana labarin duniya kamar yadda watakila aka ji tun a farkon shirin cewa wata wutar daji mai tsanani da girka ke fuskanta a wannan shekara ta tunkari arewacin babban birnin kasar anthen wutar da iska ke ƙara rurawa hayakinta ya mamaye sararin samaniya wani abu da ke wahalar da mutane yayin yin numfashi toni kuma ta bazu a tsibirin fanteli mai cike da bishiyoyi inda ta rika kona gidaje da dukiyoyi masu yawa ga ƙarin bayani a rahoton haruna shehu tangaza mutane 65 ne aka kwashe daga wani asibiti masu taɓin hankali yayin da jami'an agaji ke ci gaba da umartar mazauna wurin da su fice amma wasu na yin ƙememe su ki barin gida akalla mutane takwas ne dai aka kai a asibiti saboda samun matsala wajen yin numfashi wutar dajin dai ta tilasta an kwashe mutane daga gidaje da dama da kuma majinyata daga akalla asibitoci biyu da yake jawabi a wajen wani taron manema labarai ministan kula da yaƙi da matsaloli masu alaƙa da yanayi da kuma ba da kariya ga jama'a vasilis kikilias ya yi bayanin abin da ya sa faɗa da wannan wutar dajin ke da wahala. Ya ce mazauna yankin arewa maso gabashin Attika na fuskantar jarabawar wuta mai matukar hadari wadda muka kwashe fiye da awoyi ashirin muna fama da ita a cikin yanayi mai matukar wahala saboda iska mai karfi da ke kadawa da kuma fari na tsawon lokaci ga kuma rashin hanyoyi masu kyau wutar da ta dangana da tsaunin fanteli wanda ke cikicin jim da itatuwa masu saukin kamawa da ke wajen birnin athens kusan 'yan kwana-kwana bakwai ne tare da taimakon masu aikin sa kai ke famar kashe gobarar wannan matar mai suna mariana papatana ta bayyana yadda wutar ta shafi ƙauyensu. ya ti ya koma da ne Wannan yanayi ne mai wahala domin har yanzu wutar na ci sosai. Ba mu ji da daɗi ba a daren jiya. Daga tsakar dare zuwa wayewar gari wasu gidaje suka fara ci da wuta. Amma ma'aikatan kashe gobarar na iya ƙoƙarinsu. A yankunan karkara ma an samu wutar ta tashi a wurare fiye da goma. da kuma wuraren da aka kwashe mutanen gari gaba ɗayansu hukumomi dai sun ce rabin ƙasar ta girka zai kasance cikin haɗarin mamayar wutar dajin a cikin kwanaki masu zuwa haruna shehu tangaza kenan da rahoton da ya haɗa mana to idan muka je najeriya rundunar 'yan sandan jihar kano ce ta ce tana gudanar da bincike bayan kama mutum shida waɗanda ake zargi da hannu a kona maɗaba'ar gwamnatin jihar kano a lokacin zanga-zangar da ta rikide zuwa tarzoma 'yan sanda sun ce baki ɗayan waɗanda suka kama sun kai mutum ɗari takwas da da eh, da da talatin saba'in wato uku bisa laifuka daban-daban yayin tarzomar ciki har da waɗanda suka wa dokar hana fita da gwamnatin jihar kano ta saka daga kano ga ƙarin bayanin da zaharaddin lawal ya aiko mana yayin wani taron manema labarai da rundunar 'yan sandan kanan ta kira ta yi bayanin cewa tun daga ɗaya ga watan agustan nan wato ranar da aka fara zanga-zanga sun yi nasarar dakile miyagun laifuka musamman a lokacin tarzomar da ta biyo bayan zanga-zangar tsadar rayuwar kwamishinan 'yan sandan kano cp salman dogo garba ya yi bayanin cewa sun kama kayayyakin da aka sace da kuma mutanen da ake zargi daban-daban kakakin rundunar 'yan sandan sp abdullahi haruna kiyawa ya yi ƙarin haske inda ya ce cikin waɗanda aka kama har sun gurfanar da wasu a gaban kotu. Mutane ɗari shida an riga da an gurfanar da su a gaban kotu wato wanda zargi ne akan abin da ya shafi fitowa da yadda aka fake da zanga-zanga aka koma sace-sace na kayan mutane ta adi kona wuta da dai sauransu. Haka zalika kuma akwai mutane ɗari da hamsin wanda aka kama su da filefin karya doka da aka sa ta hana fita abin da ake cewa kafi. Haka zalika kuma akwai mutane shida da aka kama su daban waɗannan bayan rahotanni da aka samu da bayanan sirri suna ɗaya daga cikin wanda suka ingiza tashin hankali da ya faru a Kano Printing Press wanda ya dalilin asarar dukiya da yawa. SP Kyawa ya kara da cewa akwai wasu mutum arba'in da da aka kama da laifukan da basu shafi sace-sace da fashe-fashen zanga-zangar ba. Sauran laifuka ne da aka aikata a wannan lokuta kamar garkuwa da mutane, fashi da makami, harka ta daba, wacan waya da dai sauransu. To sai dai duk da korafe-korafe da bayanan da kungiyoyi irin su Amnesty International a Najeriya suka fitar cewa tarzomar zanga-zangar ta yi sanadin sanadin mutuwar mutane da dama a jihohi daban-daban ciki har da Kano. Amma a taron manema labaran na yau, rundunar 'yan sandan Kano ta ce ba ta da masaniya akan waɗanda aka ce sun rasa rayukansu. Rahotanni na cewa tuni jihohi da dama musamman arewacin Najeriya inda aka samu hatsaniya aka kama mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da biyar. Kuma bayanai na cewa an gurfanar da waɗanda ake zargin a gaban kotu tun a makon jiya. kuma wasu a wannan makon za a ci gaba da shari'arsu, su yayin da wasu kuma sai mako mai zuwa zaharaddin lawan bbc hausa daga kano a najeriya To har yanzu dai muna Najeriya, inda wani rahoto da kamfanin Beacon Consulting da ke nazarin tsaro a Afirka ta yamma da yankin Sahel ya fitar. Ya nuna cewa a watan Yunin da ya gabata an samu karuwar satar mutane domin karɓar kuɗin fansa a Najeriya idan aka kwatanta da watan Yunin da ya gabata. shugaban kamfanin dr kabir adamu shine ya shaidawa abokin aikinmu muktar adamu baba cewa a watan Yuni da ya gabata kadai an sace kusan mutum dubu ɗaya da talatin da biyar amma an samu raguwar mutanen da aka kashe a ƙasar muhimmin abu dai shine eh, kusan karuwar satan jama'a don karban kuɗin fansa wanda muka gani ah, bisa ga mizanin da muke aunawa a watan yuni mun samu mutum 468 wanda aka sake sai kuma a watan bakwai din watan yuli muka samu mutum dubu ɗaya da talatin da biyar in ka auna za ka ga ƙari ne na kashi ɗari da ishirin da ɗaya a cikin ɗari kenan wato har ya ma rubanya da wani ƙari a kai to dangane da mace-mace kuwa mun kuka ga ɗan ragi amma ba wani mai yawa ba a watan yuni mun samu mutum dubu ɗaya da ishirin da biyar a watan yuli kuma muka samu mutum ɗari takwas da hamsin da uku har yanzu dai matsalar tana nan tunda mutum ɗari takwas a wata ɗaya kaga abu ne mai tayar da hankali muka diba shi me ya jawo haka nan sai kusan muka ware ababe guda uku haka muhimmin dai abu shine tasirin da tabarbarewa ko faduwar tattalin arziki ke yi ga shi bangaren tsaro din abu na biyu sai siyasa kusan 'yan siyasa suna amfani da matsalar tsaron suna kokarin cimma burinsu sai na karshe shine matsalar zamantakewa na tsakankanin jama'a shaye-shayen kwayoyi da sauransu da wanda suka yi tasirin a shi bangaren tsaron wani abu da ya ji hankali na shine batun eh, tattalin arzikin nan da ka ce gashi kana cewa an samu karin tabarbarar tattalin arziki kuma a da haka an samu karo eh, satan mutane da neman kuɗin fansa musamman a watan na Yuli. Kamar menene alakar haka? Faɗuwar tattalin arziki kusan duk wani abu wanda tsaron ke ya kasance madogara ga tsaro. ta idan duk yanayin lokacin da aka samu taɓarɓare ko faɗuwar tattalin arziki shi madogaran nan kusan kaucewa yake yi. Ma'ana eh, dama da shugabanni suke da shi na siyasa na tabbatar da cewa ya yi musu biyayya kuma sun goyi bayan ababen da suke to duk lokacin da aka samu taɓarɓarewar tattalin arziki za a ga babu shi wannan tunda wanda yake jin yunwa da kuma wanda misali yake cikin wani hali na kaka ni kai babu ma yadda za a ce batun biyayya ga doka da kasa haka yi in ba misali wanda ya kai zuciya ta yi nesa ba. Wani zai dauka cewar kamar idan an samu irin wannan al'amari na karin shiga talauci su masu irin wannan satar mutane da neman kuɗin fansa za su mai da hankali kan wani abu mai kwan a ci gaba sata gashi kana cewa sata ta karu mai kwan raguwa. Eh eh, su dama ke gare su don ma'ana misali inda za su yi amfani da 'yan kudade masu yawa wurin jawo hankalin mutane to yanzu haka kaɗan abu kaɗan za su iya bai ma wayan da ke taimaka musu misali yanzu ah, mashin mashin da suke amfani da shi kaga suna buƙatar mai ga mashin mashin to dan abin da za su ba mu jama'a don taimaka mu za gaba wanda yawa ne amma zai iya jawo hankalin jama'a sannan shi kanshi wurin karban kuɗin fansan sai mu ga cewa sun canza salo da misali kuɗaɗe ne da yawa suke ambata cewa a basu to abin yanzu ya canza za a ga ba haka bane abin da muka gani a jihar Zamfara da jihar Katsina ah, mamaye wurare suke yi su tilasta ma wayanda ke zaune wuraren su ba su waɗannan kuɗaɗe don a ba su dama su je ga su to haka cikin haka ɗin idan suka kai ma garuruwa hari za ka ga sun kama mazauna garuruwan sun karba kuɗaɗe da jimlan kuɗaɗen suke ba kamar yadda da suke ba a samu a saka mutum guda a ce sai ya bayar Dr. Kadir Adamu kenan shugaban kamfanin Beacon Consulting. To yanzu karfe uku ne da minti goma sha biyar a Najeriya da Nijar muna gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda a jamhuriyar Nijar da Burkina Faso gwamnatocin kasashen biyu suka hana wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya gudanar da wani rangadi domin ganin halin da lamarin tsaro yake ciki a kasashen. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ci gaban al'umma ta UNDP ita ce ta gudanar da wannan rangadi a cikin faɗin ƙasashen biyu sai dai kuma hakan bai samu ba. Ga ƙarin bayani a rahoton da Abda ya haɗa mana. A jamhuriyar Nijar hanawar ta samu tushe ne daga wata wasiƙa da ministan harkokin cikin gida na ƙasar ya aika wa gwamnonin jihohi a faɗin ƙasar da su yi hani game da wannan rangadi da hukumar ta UNDP ke ƙoƙarin gudanarwa a cikin ƙasa. Sai dai kuma babu wani ƙarin bayani da wasiƙar ta yi game da wannan hani. na ministan cikin gida na kasar. Tahiru gemba masanin tsaro kuma mai nazari kan lamuran yau da kullum a kusa ta jamhuriyar Nijar. Na kuma tambaye shi yadda yake kalan wannan lamari. Ba zai yi ba kungiya ta tashi dan kanta ta shiga ran gadi cikin kasa gaba daya kasa mai yancin kanta ta yi binciken yanayin tsaro ko akwai shi ko ba shi ko akwai tangardodi ba zai yi ba ba da izinin gwamnati ce nan tana yiwa sun tambayi izinin sunan gadin amma ba da sunan zancen fannin tsaro ba ga fili washe gari ta gwamnati ya gane akwai lauje cikin naɗi ko ya ce wannan tahiya ya haramta da ita yanayin tsaro wannan ga wuyan gwamnati yake rataya ba ga wani ba gwamnati shi na ga hijja shi ta zai zai kulla rangadi ko bincike ya ga inda yanayin tsaro ya kwan cikin ƙasa amma ba wata ƙungiya ba ta shi dan kanta ko mi amma dalilin ta ba. To ko gwamnati na da wani kwankwanto ne da ta yi wannan hani sai ya ce. kasan su kungiyoyin da ka gani su halaye a gare su da yawa sai su tambayi sunan ka sunan garin ku ba ka abin za su yi da shi ba ta dauko gari abin za su yi da shi karshen ta ko ya tuta ma kasar ko ya kama kasar wata aibi da wani sirri na kasa a bayyana shi a hili kaga abin bai dace ba nan ne matsalar take a kasar Burkina Faso mai makwatuka da kasar ta jamhuriyar Nijar inda a can ma sojoji ne kakan kujerar mulkin kasar rahotanni na cewa hukumar ta UNDP ta fuskanci irin wannan waigi na dakatar da ita daga gudanar da irin wannan rangadi da ta kuduri kan yanayin tsaro a cikin fadin kasar inda rahotanni ke cewa a can ma ministan ma'aikatar cikin gidar na kasar ta burkina faso emil zarbo shine ya sanar da hakan ga hukumar ta undp Hukumar ta UNDP ta soma gudanar da ayyukan ta ne a ƙasar tajin jamhuriyar Nijar tun a shekarar 1977 yau shekaru 47 kenan a ƙasar Burkina Faso kuma ko a shekarar 2023 UNDP ta samar wa ƙasar da kuɗin da yawan su ya kai dala miliyan 58. Abdu Halilu sashen san BBC daga Abuja, Najeriya. A Tanzania an kama wani babban ɗan jam'iyyar adawa ta Chadema da ake kira Tundulisu da wasu kuma jami'ai guda biyu a wajen yakin neman zaben da jam'iyyar su ta shirya wanda 'yan sanda suka haramta tun da fari a farkon shekarar da ta gabata ne shugabar kasar samiya hassan ta janye haramcin yakin neman zaɓe da kuma gudanar da tarukan siyasa wanda tsohon shugaban kasar jan magafuli ya sanya a dubu biyu da shida, ga ƙarin bayani a rahoton khalifa shehu dokaji Daya daga cikin masu magana da yan bangaren adawa a Tanzania ya ce lauyoyi na ta kokari wajen gano inda ake tsare da su da wasu manyan jam'iyyan jam'iyyar biyu. Sun dai yi yunkurin gudanar da wani taro na matasa a kudu da gabashin birnin Umbeya sai dai 'yan sanda sun zargi bangaren adawa na shirye-shiryen zanga-zanga mai cike da tarzoma. hakan dai na nuni kamar hukumomi a kasar na fargabar fuskantar irin zanga-zangar da ake fama da ita a makociyar kasar wato kenya a shekarar da ta gabata ne mr lisu ya koma tanzania bayan shafe fiye da shekaru biyu yana zaman mafaka a belgium don murmurewa daga yankurin halaka shi a lokacin da aka harbe shi har sau goma sha shida Idan muka koma Najeriya rundunar sojin saman Najeriya ce ta lalata wuraren tace ɗanyen mai sha uku waɗanda suke gudanar da ayyukansu ba bisa ƙa'ida ba da taka tafkan tankuna goma a wani mataki na daƙile ayyukan nasu da suke yi ba bisa ƙa'ida ba. An dai ta zargin mutane da fasa bututun mai tare da kwasar ɗanyen man lamarin da masana suka ce yana haifar da babbar illa ga tattalin arzikin ƙasar. wakilinmu na Legas Umar Shehu Leman ya aiko mana da wannan rahoto. Air Vice Marshal Edward rogov Kate, daraktan hular jama'a da watsa labarai na rundunar sojan sama a Najeriya, ya ce rundunar ta gudanar da ayyuka a kogin Imo da ke kusa da Ubuzo da Okolomo. ya nuna mutane na amfani da wuraren masu sarƙaƙiya kuma cike da kalubale wanda yake samar musu da kandagarki wajen aiwatar da ayyukansu ba bisa ƙa'ida ba sai dai bisa hangen nesa da kuma sanin makamar aiki jami'an rundunar sojin saman sun yi namijin kokari tare da dakile miyagun ayyukansu a shiryar rundunar sojin saman kasar ta ce jami'anta na kara kaimi wajen dakile ayyukan barayi dan yaman a yankin kudu maso kudu ta ce harin ta sama da jiraginta suka kai wa miyagun mutanen ya ba su damar lalata wuraren ta ce dan yaman goma sha uku a wani samame da aka gudanar a kusa da kogin imo Gofgate ya ce duk da haka jami'an sojan saman da ke aiki a sashen Delta Sef sun lalata waɗannan wurare. Ya nuna bisa lagari da yadda masu aikata ta'asar ke cin ganiyar su ne ya sanya suke buƙatar ƙara ƙaimi wurjanjan domin tunkarar su idan aka yi la'akari da girman zagon ƙasa da suke yi wa tattalin arzikin Najeriya. kakakin rundunar ya ce sama da tafka tafkan tankokin adana man goma da galangalan da ke kusa da tafkunan aka lalata a harin na sama yankin Niger Delta dai ya kasance mai ɗanben arzikin man fetur. To sai dai kuma ya kasance wani waje da ke fuskantar masu satar ɗanyen mai da ta ce shi ta haramtattun hanyoyi. Bincike ya nuna ayyukan miyagun mutanen na janyo wa Najeriya hasarar kuɗin shiga na biliyoyin dalar Amurka. Umar Shehu Leman BBC Hausa daga Legas a Najeriya. To yau ce ranar matasa ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware sha biyu ga watan Agustan kowace shekara domin gudanar da ita da kuma wayar da kan matasa a faɗin duniya. Taken bikin na bana shine yadda matasa za su yi amfani da fasahar zamani domin tabbatar da ci gaban rayuwa mai ɗorewa. Kuma yanzu haka kai tsaye a ɗakinmu na watsa labarai ina tare da wasu matasa guda biyu. ina tare da Aisha Abdullahi Garba da kuma Abdullahi Awal. Baƙi sannun ku da zuwa. Yawa to taken bikin shine yadda za a rika amfani da wannan fasaha ta zamani da ta zama wa kowa da kowa jiki yau. Kamar idan na fara da kai Abdullahi ta yaya kake ganin matasa a wannan yanayin da muke ciki za su amfani da damar wannan fasaha ta zamani domin ciyar da rayuwarsu gaba ok to salamu alaikum akwai abubuwa da dama a yanzu da fasaha ta zo ta kira ta zamani da matasa ya kamata a ce suna amfani da su ta domin inganta rayuwarsu kamar yanzu social media haka za a ga yanzu matasanmu suna amfani da kafafun sada zumunta wajen inganta rayuwarsu ba ma ida za ga kamar application na su twitter haka yanzu da an yi monetizing nasu mutum za ga yana zaune kawai daga abubuwan da yake fitarwa na wannan ɗinsa na labaransa na mm. advert ɗinsa za ga cewa kusan duk wata yana da wani percentage da yake samu yana samun wani kaso na kuɗi kaso na daga shi wanda yi wannan kafa ta sada zumunta kenan ta twitter ko kuma kamar kamfanin da kamar kamfanin da kenan mm. kaga wannan yana inganta rayuwar matasanmu yanzu a maimakon zaman banza da suke yi su za ga kawai mutum yana zaune a wai shi ya samu ga abubuwa nan yanzu duniya ta ci gaba su forex duk sun zo mutanen matasa za ga maza da mata yanzu ga har makaranta ce aka bude yanzu mutum yanzu ya daina tsayawa ko ya ce zai je ya wannan ya tafi wani waje ishara na ko na mutum yana zaune zai je makaranta ko zai halarci makaranta da aji ya koyi abin da zai koya kuma yazo yana samun wani income ya inganta rayuwarsa to bari in dawo Aisha ke ya kike ganin matasa za su inganta rayuwarsu da wannan fasahar zamani gaskiya da abubuwa da yawa saboda yanzu gaskiya fasaha ta je wani level ɗin da ba a ma iya tunani. Haka. Saboda abubuwa da yawa za akwai harkokin kasuwanci yanzu duk za ka yi iya yi ta hanyar fasahar nan ta nan ta yadda yake maganan cewa applications irin su twitter su instagram nan da ake yi duk a mutum ta nan ana iya tallanta tallata haja haja duk a haka ma za ka gani akwai wajen da ake ba wa waɗannan matasan hanyoyin da za su iya yin tallata wannan insu Mm. abubuwan da suke yi yawa abubuwan da suke siyarwa su advertisement shi ma haka in ka kawo akwai percentage da ake dan baka eh, eh, ake dan rage maka to zan dawo wajen kiɗa abdullahi kamar kai ta wace hanya kake amfanar wannan fasahar sadarwa ta zamani ok to yanzu kaga yanzu kamar ni personally kaga kamar ni mm. kaga da ina forex da fasaha ta zamani da waya na kan ɗauka harkar canjin kuɗi harkar canjin kuɗi haka maimakon na je kasuwa ka wannan a'a zan yi depositin dan wani soso amount a cikin account dina na trading nashi na samu ka tallata shi ka samu mai siya na samu mai siya anan na shiga market na analysis ɗina da komai da komai da duk abin da ya dace na yi na samu kawai na samu yancin jika na a cikin waya ga crypto ma yanzu akwai wani abu ma da na ji matasan mu yanzu suna yi mining kai wa kai kai kai ba bana mai dai to bara in dawo wajen bana mai Aisha Aisha to ko ke kina mai dai da alama gaskiya ba da yi amma yan uwana suna yi amma ke misali a kina amfani da waɗannan kafafen sada zumunta ke ta ya kike amfana da su wajen inganta rayuwarki gaskiya ina yi saboda ina da kasuwanci kamar yanzu ina da ina zubo Mm. ina son snacks haka da abubuwan da kwaɗayi da sauransu mm. wannan so a nan ne nake using nake tallata business ina sana'ata kuma gaskiya ina ma samun ma ina haɗuwa da mutane sai ka gani waɗansu a wani jihar eh, jihar sun zo sun ce a ah, Aisha ina son zo ko kaza wannan haka har ina iya sawa eh, in yi packaging tura musu da sauransu gari eh, mm. gari haka to gaskiya ina yi bayan ma business ina ma ina yi amfani da shi ta ƙarin ilimi saboda yadda ya ce ma yanzu akwai hanyoyin da za ka iya ba ma sai ka je aji ba ka zauna ka an koya maka yanzu ta wannan ta fasaha nan yanzu za ka zauna a gidanka ma ka yi duk me za ka yi duk su registration din nan da ake yi duk ka zauna an daina bin layi kamar da da ake tsaya a shara na kwarai kuwa an daina bin wannan layin duk za ka yi ka sassa lambobinka da komanka to kamar tambaya ta ƙarshe to ina ganin saboda lokaci bara mu dakata a nan zan ce a gaida aisha abdullahi garba da kuma abdullahi awal da suka kasance tare da mu to da kuma haka nake ganin wato ko da yake kafin yanzu ga wannan sanarwa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 mata sai mu ce har yanzu lokaci bai kure ba kuna da dama da za ku shiga wannan gasa to idan an je shafinmu na bbc hausa.com za a tarar da labarai daban-daban da suke cikin wannan shafin a ɗaya daga cikin manyan labaranmu ana cewa nawa ne albashin 'yan majalisar dokokin najeriya To masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai dai idan an jima kaɗan da misalin karfe takwas da rabi agogon GMT wato takwas da rabi kenan agogon Najeriya za mu da muku da wasu sababbin labarai da rahotannin sai ku kasance tare da mu.